Jihar Tilaberi na daga cikin yankuna uku da hukumomin jamhuriyar Nijar suka kafa wa dokar taɓaci da nufin tunkarar matsalar tsaron da ƙasar ke fuskanta bayan da 'yan ta'adda suka ƙaddamar da hare-hare. Sanantar wannan al'amari ya sa gwamnati Laberi bullo da wasu matakan hanawa masu ababen hawa har ma da masu tafiyar kafa zirga-zirga daga faduwar rana zuwa lokacin bullowarta. Abinda ofishin ministan cikin gida ke kallonsa tamkar matakin takurawa jama'a idan aka kwatanta shi da tsarin da gwamnati ta shimfiɗa. Saboda haka aka umarci gwamnan ya janye ƙudurinsa abinda tuni ya fara maido da walwala a wajen mazaunan tilaberi in ji jami'in fafutuka Ibrahim Mamudu Illo. Lalle wannan takarda ta cancanta mun shi daɗin takardar nan amma ba ta ƙare ba paske akwai wasu mezur wasu matakai da an ka ɗauka na hana motoci a ce ba su shigowa ga wani lokaci. Lalle ko mu garin namu na Tilberi ba mu gani abun da ya kamo ni za a kamo ni cikas a ce wasu motoci ba su shigowa tunda mu har yanzu garin mu alhamdulillah babu wani tashin hankali babu wani abu sai kwanciyar hankali. wani hmm. abu da aka nan ga tsammani wallahi garin ga namu na tilberi babu shi ainihi gwamnatin ta nijar ta kafa dokar ta bacin ne a waɗannan yankuna da izinin majalisar dokokin ƙasa saboda haka shugaban kwamitin tsaro a majalisar honorable hamma asa ke nuna gamsuwa da matakin taro gwamnan na tilaberi akan hanyar gaskiya. Haka da sun kai ya zo daidai. Wanda duk ya ɗauki mataki daga gaban ƙarshe abinda doka ta tsaida ya wuce ya shishigi ya yi karambani doka kuma ba a yi mata karambani saboda in an ka wuce kenan bisa ga tafarkin doka da demokarasiya da sauransu kenan duka an takura ma kenan aiki na ƙasa aiki na gwamnati wannan doka akwai inda ta ba da dama a tsaye a yi noma a yi kasuwanci a yi in lokaci ya yi na a tsaya a dakata a bar doka ta aiki da 'yan doka su zo su kewaya su yi aikin nasu don su kare lahiyar mutane su kwana lahiya su tashi lahiya amma mutum can a ra'in kashi ya kawo wani abu wanda doka ba ta ce ba to kaga wannan ya takura ma dokar. Gwamnan na Tilaberi Ibrahim Tijjani Kacalla da na tuntuɓa ta waya bai amsa kira ba. Ko da yake daga bisani na samu labarin yana halartar wani taro a ofishin sakataren ministan cikin gida har izuwa yammacin jiya talata. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.